wannan tasha ta mutu G25 Hausa TV mm. ta yi tattaki da kafa da kafa musamman ta zo wajen ka saboda ta ga yadda kake ta faɗi tashi kana gayyatar mutane wani taro wani irin taro zaka ne ba Allah alhamdulillah baba sani <clears throat> dama na manta ban sanar da ilahirin masoyana ba to assalamu alaikum sunana Adam Fasaha idan Allah ya kai mu gobe a ranar Asabar ina gayyatar ilahirin masoyana zuwa murnar zagayowar ranar ta da zan gudanar a Ahmad Musa wato wanda ya kasance 11 ga watan 1 shekara ta 2020 da misalin karfe 6 zuwa 9 kuma Allah ya da za mu kasance da baba saka a wurin ni ne zan gabatar ni ne MC mm. babban salon burutun kuma shi ne babban MC na wannan rana sunan taken wannan karo na 2020 eh 2020 blow 2020 blow eh, eh <laughs> blowing a wurin nan eh.